Aminci ya tabbata gare ku masoyan MI3 TV yau za mu kawo muku jihar na busa hudu shine Miko jarumi ne mai tasowa a masana'antar Kannywood. Ya zama ficecce ne bayan sarkin a Nino ya featuring dinsa a fim mai suna Gamunan Dai. bayan haka garzalmi ko ya fito a fina-finai da dama cikinsu akwai haɗari amira zizi guguwar so makaryaci wata duniya da sauransu kazalika garzali ko yana hawan wakoki musamman wakokin umar m sharif na uku umar m sharif fitaccen mawaki ne a masana'antar Kannywood. Ya yi waka sama da 500. Ya samu kyautannai lambar yabo a waka kamin ya fara shirya fina-finai. Ya shirya fina-finai da dama cikinsu akwai mahaifiyata, jinin jikina, ba zan bar ki ba, nas, jani muje, jani muje da sauransu. An haife shi a jihar Kaduna ya kara zama ficacce ne bayan ya ja ragamar fim mai suna mansur tare da maryam yaya wadda sarkin kannywood ya ba da umarni kuma ya shirya na biyu maryam boot ficacciya ce a masana'antar kannywood kuma 'yar tsohuwar jaruma zainab boot ta fara fim tun tana shekara takwas ta zama ficecciya ce bayan ta ja ragamar fim mai suna jijangala a karkashin kamfanin fkd wadda sarkin kannywood ke jagoranta wato alinuhu an haife ta a shekarar 1993 ta fito a fim da dama cikinsu akwai keji ɗawainiya rashin uwa da sauransu kaninta ramadan boot shi ma yana acting na ɗaya ita ce maryam yahaya karamar jaruma ce kuma ficecciyar jaruma ce a masana'antar kannywood ta zama ficecciya ce bayan ta ja ga marfin mai suna mansur tare da umar m sharif wadda sarkin kannywood aminuhu ya ba da umarni kuma ya shirya duk da yake ba don maryam yaya aka shirya fim mai suna mansur ba rashin zuwan jaruman da wuri wato bilkisu shema shi yasa sarkin kaniwood ya zaɓa maryam yahaya ta jara gamar fim mai suna mansur an haife ta a bauren dutse a kano ta fara fitowa a fim gidan abinci sannan ta nuna bajintanta a fim mai suna mansur asali da sanke zuciya